أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد أخرج, فقد أخرج ابن ماجه في سننه وسحاه الألباني عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مقموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان يا رسول الله قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ذل ولا حسد أيها الإخوة المسلون في هذا الحديث الشريف يبين صلى الله عليه وسلم للصحابة خصوصاً ولأمته أموما من هو أفضل الناس ليس أفضلهم جاها أو منسبا أو مالا وإنما من حمل قلبا سليما كله تقى ولقاء وبعد عن كل ذل وهسد نعم فمن أعظم النعم أن يحمل المسلم هذا القلب التقي الصافي في العقيدة والعبادات والمعاملات قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعلى هذا أيها الإخوة نهى الله تبارك وتعالى ونبيه الكريم عن كل ما يغير الصدور ويبعث على الفرقة والشهناء والقل والحسد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أفى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تهاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم بهدم امرئ من الشر أن يهقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيها الإخوة المستمعون فسلامة الصدر خلق جميل وخصلة حميدة بل هي نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نعم أيها الإخوة المسلم الناصح يتفقد قلبه ويسأل إصلاحه بفعل أسباب سلامته من كل جل وحسد والتي منها صدق التوجه لله تبارك وتعالى وإخلاص العمل له وسلوك منهج رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يذل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أخرجه ابن ماجه وسهره الألباني فكل صاحب عقيدة سليمة ومنهج معتدل يحمل سلامة في صدره من كل غل أو حسد على إخوانه المسلمين قال سعيد ابن عنبسة رحمه الله تبارك وتعالى ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين ومن أسباب سلامة الصدر التعلق بالآخرة الباقية والبعد عن عن الاغترار بالدنيا الفانية قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا حمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل جناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راجمة أخرجه أحمد وابن ماجه وسعه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ومن الأسباب سلام ومن ومن أسباب سلامة الصدر المحافظة على أداء الفرائض والمداومة عليها والاكثار من النوافل قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آداني وليا فقد آذنته بالهرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن أسباب سلامة الصدر تلاوة القرآن, تلاوة القرآن قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن أسباب سلامة الصدر إفشاء السلام قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيها الإخوة الأعزة سلامة صدر نعمة ربانية ومنحة إلهية إذ هي سبب النصر على العدو هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وعلف بين قلوبهم قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى فاعتلاف قلوب المؤمنين من أسباب النصر التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وسلامة الصدر أيها الإخوة سبب في قبول الأعمال قال صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa wannan hudu ba samu mai albarka a cikin wannan mako lalle min gina ta akan ingantaccen hadisi da al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan nashi Sheikh Al-Albani ce hadisi ne ingantacce daga babban sahabi malamin hadisi Abdullahi dan Umar ah, Abdullahi dan Amr dan Az yace cewa an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nasi afdal duk cikin mutane da kake gani gaba daya wane ne yafi kima waye yafi falala wane ne yafi daraja a gurin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ansa da cewa kullu mahmumin qalbi saduqul lisan yace shine duk wanda ya zama mahmumul qalbi sannan ya zama saduqul lisan sahabbai sai suka ce mun san waye saduqul lisan shine mutumin da duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa amma ya ma'aikin Allah me ake nufi da mahmumul qalbi ibn al-asir a cikin an-nihaya fi garib hadith yake cewa idan nace kamamtul baita wa nazabtu idan nace na share na na idan nace idan nake na kamamtul baita abinda nake nufi shine kanastul baita wa nazabtu ma'ana da zan ce kamamtu baiti abinda nake nufi shine na share gidana na tsaftace shi ashe abinda ake nufi shine duk wanda yake da wankakkiyar zuciya yake da shararriyar zuciya zuciyar da babu gaba babu kiyayya a cikinta shi sa manzala sallama yace shine abin da ake nufi da shi huwa naki shi ne wanda zuciyarsa akwai tsoron Allah sannan kuma akwai tsafta ma'ana duk wata cuta ta cikin zuciya babu ita dan yace la isma fihi zuciyar da babu zunubi a cikinta ba ta burin yin zunubi sannan wala bagya zuciyar nan ba ta nufin yin zalunci wala ghilla zuciyar nan ba ta kullatar wani wala hasad zuciyar nan ba ce wani hasada ma'ana ba wanda kake kullata a rayuwarka sannan ba wanda kuma kake yi wa hasada shi ta inganta a cikin musnan na imamu Ahmad wata rana wani sahabi kullum in zai zo majalisin Annabi sallama sai Annabi sallama yace yanzu dan aljanna zai zo rana ta biyu yace yanzu dan aljanna zai zo sai wannan mutumin da ya zo jiya shine ya zo rana ta uku sai yace yanzu dan aljanna zai zo sai wannan mutumin ya zo wannan Abdullahi dan Amr dan Az ya ce wannan hadisin ne sai na bi mutumin nan gida na ga da yake aikatawa har su uku annabi sallama yana cewa wannan mutumin dan aljanna ne da haka sai ya same shi yace ina da wani dan problem a gida ina so na bi ka na dan kwana ɗaya ko biyu a wajenka yace ai babu damuwa abdullahi dan dan a je gidan mutumin nan yana kwana sai ga mutumin nan yana dawa daga masallacin annabi sallama sallar isha'i zai kwanta ba zai tashi ba sai asuba ya raka'atul fajr ya koma ya koma ya masallaci rana ta ɗaya ta biyu ta uku sai abdullahi dan umar dan amur dan a sai tambayi bawan Allah ne yace ka gani ban da wani problem a gida ga abin da ya faru so uku annabi sallallahu alaihi yana cewa kai dan aljanna ne yanzu dan aljanna zai shigo sai ka shigo yace dan Allah me kake aikata ka samu wannan matsayi yace wallahi kamar ra'ayi yadda ka ganni nan dai da asuba da sallar isha ne bacci na sai asuba in tashi ni haka nake har mutumin ya juya ya tafi sai ya dawo yace amma akwai wani abu guda ɗaya da nake yi shine bana kwana da wani musulmi a raina sai abdullahi dan amr dan azi ce eh, to wannan abin shine ka iya yi mu kuma shine abin da muka kasa yi ma'ana shi bai kullatar kowa in kai mata kafin gari ya waye ya yafe ma to shi sa anan annabi sallallahu alaihi yake cewa shi ne mai tsoron Allah a zuciya saboda tsoron Allah shine kimar dan adam in ka shiga bala'i babban abin da zai fitar da kai shine tsoron Allah man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sannan in al'amari ya kuntata ma ba abin da zai taimake ka sai tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in kuna cikin bala'i a ku da musiba babban abin da zai kauta wannan bala'in da musiba shine tsoron Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhasnakum bima kanu yaksibun ma'ana shine wanda zuciyarsa akwai tsoron Allah sannan zuciyarsa a wanke babu zunubi a ciki ba kokarin zaluntar wani kaga da dukkan musulmi da zama ba da kokarin zaluntar wani da shugabanni ba talakawa ba da talaka ba su ci sashen su da sashe ba da an zauna rayuwa ta aminci da an zauna rayuwa ta jin daɗi amma sai dai zukatan mutane da yawa suke take da zalunci sannan wala gilla babu kullatar wani wala hatad yi wani hasada nan kaga da wani yana da ni'ima kai kuma ka zo ka damu muhammad ibn sirin yana faɗa wata magana mai ban ƙayi yace duk duniya ba mutumin da isa na mai hasada yace dalilin da yasa ba mutumin da zan yi wa hasada shi wanda zan muhassada ko dai dan wuta ne ko dan aljanna ne yace to idan dan wuta ne ya mamallaki duniya gaba ɗaya mana tun daga bala'in da yake jiran san cin wutar jahannama zai shiga yace mai yiwa kuma dan aljanna ne wanda zan yi hasada yanzu mutumin da aljanna ke jiran sa me zai samu a duniya har na tsaya ina mai hasada Muhammad ibn Sirin yace ni bane kowa hasada ya ƴan uwa wannan hadisi mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasu habban da suke gabansa bayani a keɓe amma kuma yana nufin al'ummar sa gaba ɗaya cewa an tambaye shi wane ne ya fi kowa kima daraja a gurin Allah ba wanda ya fi matsayi ba ba wanda ya fi mukami ba ba wanda ya fi dukiya ba ana tambayar wanda ya fi kowa shi ne wanda yake da zuciya kubutacciya ko ranar lahira wannan zuciya ce za ta amfani wankakkiya yau malayin fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim zuciya wankakkiya ake za ta amfani dan adam ana magana ne zuciya da take da tsoron Allah zuciyar da take nesantar kullatar wani koyo wani hasada ai kullun abin da zaka tuna shine da yau mun karanta hadisi cikin arba'unan nawawiyya da muna riko da wannan hadisin komai mutum zai samu wala ka damu ba domin zaka kwana arba'in kana gudan maniyyi a cikin mahaifa za ka ƙara kwana arba'in kana gudan jini za ka ƙara kwana arba'in kana mai gudan tsoka daga nan za a aiko mala'ika ya rubuta ma ajalinka ya rubuta ma arzikinka ya rubuta ma kai dan wuta ne ko dan aljanna yadda ba wanda zai iya rage ma kwana haka ba wanda zai rage arzikinka manzo sai Salama ya tabbatar da cewa babu wata rai da za ta rasu ta bar duniya sai ta ga mutum ya arzikin ta gaba daya sannan Allah da kansa ya nafsanta cikin alqur'ani yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ce shi ya raba duniyar nan da kake gani wani za ku yi aji ɗaya kai ne na ɗaya shi ne na ƙarshe amma in kun zo labor market kun zo za ku nemi duniya kuma shi sai zama na ɗaya kai kuma ka zama na ƙarshe kai a can a aji Allah ya fifita ka wajen neman duniya kuma Allah ya fifita shi wani za ga a ajin ku bai da kokari amma kuma ya zo ya haddace alqur'ani kai an baka aboko shi kuma an bashi da alqur'ani Allah ne ya raba rayuwa kowa da iya arzikinsa ki duniya ba ta da kima a gurin Allah balle ka tsaya kana hasada akanta Allah ta yi ba don kar mutane su ɗauka kafirci ne gaskiya ba da komai zai ba wa arna na zinare da azurfa zai ba su matattakalar benansu gidansu kofarsu komai Allah ke sai ba su na zinare da azurfa don ya nuna duniya ba komai ba ce to amma wani tasowa zai ce kai arnana sun fi gaskiya tun da dai gaskiya su suke da abin duniya haka Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يطهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا Allah ce duk sai ba su wannan wa in kullu dalika lamma mata'ul hayatid dunya amma wa'annan budin rayuwar duniya ne wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira Allah ya tanaje ta ne ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ƴan uwa lalle mu sani cewa iya daga cikin mafi girman ni'ima shine dan adam ya samu zuciya wankakkiya da ba ta kullatar kowa ba ta kowa hasada ya zama yana da wannan wankewar zuciyar a cikin aƙidarsa a cikin ibadarsa a cikin mu'amalarsa shi sa Allah bayan yayi bayanin muhajir ya ce 'yan aljanna ne yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya ce muhajir masu gaskiya ne in Allah ya ce mai gaskiya ne kai mai gaskiya ne abin da yake nufi kai dan aljanna ne dan ya ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannat sannan bayan Allah ya maganan ansar wallabina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله يكي أنصاركم سر بوتك هذا سماء الجنة تسمون باير yace wallazina ba a ba'dihim waɗanda za su zo bayan muhajir da ansar yaquluna rabbana wani lana wal ikhwanina na sabaquna bil iman za su ringa yin addu'a ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani kaga su ne tun da kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina sannan wala taj'al fi qulubina zillan lil ladina amanu ya ubangiji kar ka sa mana wani kulli wani gaba wani kiyayya na wani mai imani sai ka roƙi Allah wannan ya raba ka da gaba da kiyayya da kullatar wani saboda me mumini da yafi kowa falala da kima baya kullatar kowa in abin duniya ne Allah ya gama rabawa in laifi ma yi mai afuwa kai ma sai Allah ya ma afuwa ya ƴan uwa dan kan mi gaba da juna dan kan mi kiyayya da juna duk wani abu da zai sa mi gaba da kiyayya da juna sai da Allah ya hana mu duk wani abu da ya sa mi gaba da juna sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu Allah ya faɗa bayan ya ce muminai ‘yan uwan juna ne sai ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada sashen ku ringa yau sashen ingili mana kar maza daga cikin ku su ringa yau maza izgili ko da ka mutum alkhairi kada ka mai wato izgilanci haka mata kasi wa mata kada mu jefi juna da sunayen banza Allah yake bi isa lismul fusuq ku al-iman ai ya zama abun muni ka ringa kiran dan uwanka da sunan banza a bayan imani can gaba sai Allah ya ce ya ku mutane ku ne wa mutane mummunan zato domin wani sashe na zato ƙarya ne ba gaskiya ba ne zunubi ne shi Allah ya ce ku daina neman labarin wani wai wani me yake aikatawa ne mutumin kirki ne ko mutumin banza wa ya sa ka kula da kanka ka daina neman labarinsa wai ko ka binciki aikinsa ko ka binciki labarinsa in ma ka ji me zai kara ma addinin musulunci sa aka yi man satara sa satara hulla in ka dan uwanka yana laifi ma rufa mai asiri za ka yi in ka rufa mai asiri kai ma ran da kai naka laifin sai Allah ya rufa ma asiri ku ji ba a ranar alkiyama Allah zai kira bawa yace bawa yace kai kaza yace Allah na san nayi kai kaza Allah na san nayi kai kaza Allah na san nayi Allah ya ce kamar yadda na rufa ma asiri a duniya ba wanda ya san kayi haka ma na rufa ma asiri a gidan lahira duka na gafarta ma to kai me yasa kake so ka ce dole sai wani mai laifi ne dole sai an gane wani mutumin banza ne dan mutuncin sai zube dan yayi laifi waye ga ma da ba zai yi laifi ba waye ga ma cewa shi ma'asumi ne ba zai taba yin laifi ba ba wanda ya taba gaya ma wannan a cikin wannan al'ummar annabi sallallahu ne kadai baya laifi amma hatta sahabbai suna yin laifi suna yin kuskure kuma Allah yana gafarta musu da kansa yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum da sahabbai yake ashe su ma suna yin kuskure kuma suna yin laifi amma dai abin da muka sani gaba ɗayan su ɗan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. dan ya Allah ya hada mu ya hada mu a cikin wancan wancan ayar mu daina cin naman juna mutum baya nan mun ringa aibata shi wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana hadisi yace la ta hasadu kada ku yi hasada kada ku juna ƙarin kuɗi a kasuwanci kada ku yi kiyayya kada ku yi gaba kar wani ya je dan uwansa yayi ciniki sai ya je ya ƙara kuɗi dan a siya masa kar kai wannan yana kawo gaba ya riga ya siya ai rabansa ne kada kake neman aljanna ka haƙura mana Allah ya baka aljanna in gida ne kake ganin yayi ma roki gida a gidan aljanna Allah zai baka ya ƴan uwa annabi sallama ce ku zama ƴan uwa bayin Allah musulmi dan uwan musulmi ne kada wani musulmi ya sake ya zalunci dan uwansa musulmi kada wani musulmi ya sake ya tabar da dan uwansa musulmi kana da hanyar taimaka masa tsale ya kaskanta ya wulakanta kar kai wannan manzala ta ya yace in kada kai wa dan uwanka musulmi ƙarya in ya baka labari kar ka ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kaskantar da dan uwanka musulmi ka girmama shi ka mutunta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa ita fa tsoron Allah a zuciyarki idan an ce tsoron Allah a zuciyarki ba ana nufin kai tabar nakka a bayan ƙasa ba sai kuma ka ce tsoron Allah a zuciyarki wata rana na goni ya sha giya ya to yara suna bin sa da ya tsaya yana bayani ya ce wai a daina ganin yana shan giya a takwa hahuna ya inda da akwai takawar ai ba za ka sha giya ba Ma'ana inda takawar a zuciya gaban ka kuma zuwa su nuna cewa kai mai jin tsoron Allah ne ya in uwa manzo Allah yake ya ishi mutum ya tsinci kansa a cikin sharri ya zama ba wanda yake so ya wulakanta ko ya kaskanta sai dan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai gaba ɗayan musulmi ga dan uwansa musulmi haramun ne damhu haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka musulmi maluhu haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ba da sararsa ba sannan irdu mutuncin musulmi haramun ne ka zubar masa amma da yau kullum muka zauna a majalisa ai wani ya aikata kaza ai wani ya yi kaza ai wani ya yi kaza wai kima da darajar da yake da shi sai mun zubar da ita to me riba kan an ce wani bai da mutunci da bai da mutunci kai ka zama mai mutunci da ka zubar da naka mutuncin kai naka mutuncin ba zai zube ba abin da ake so shine a rufa juna a a ai wa juna a ko ne ka san mutum yana yi mai abu uku farko yi mai addu'a Allah ya raba shi da wannan zanubin kai kuma Allah ya kare ka na biyu turta shi kar ka bari kowa ya sani na uku kuma inda hali je ka mai nasiha kai da shi shikenan mutunci ya kare amma zancen ka je kana yada shi yana aikata kaza wannan haramun ne sai dai idan yana yin abun da zai iya cutar da wani misali dan damfara ne sai ga yana bibiyar wani mai hali babu ne sai ya mai hali cewa ya hankali da wani domin yana da fara misali yana yin luwaɗi da ƙananan yara ya yi samu canjin unguwa ka ga yana mu'amala da yaran unguwar wannan babu laifi ka sanar da iyaye su kiyaye 'ya'yan saboda wani ga abin da ya a unguwa kaza yanzu ya zo nan zai yi amma duk laifin da shi ya shafa haramun ne ka zo kana yaɗa shi a cikin al'umma wannan ba daidai ne ya ƴan uwa wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ƴan uwa zuciya wankakkiya ka samu zuciya wankakkiya wannan ɗabi'a ce mai kyau wannan hali ne abun yabawa kai ni'ima ce ma da ake ba 'yan aljanna domin a aljanna ba wanda yake shiga aljanna yana jin haushin wani ba wanda yake jin haushin wani da na bakin kofa mai gadin aljanna da na tan kokoli ba wanda yake kowa hasada kafin ku je shiga aljanna sai an wanke zuciyar kowa baya jin haushin wani Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min jillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wani gurin wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ta jiri min mul anhar ya uwa duk musulmi na kwarai zai ringa caje dukiyarsa a zuciyarsa yana kokarin gyara zuciyarsa daga dukkan wani dalili da ya sa ya ringa kullatar wani ko ringa wani hasada lalle mutum ya zama yana mai saurin fuskantar Allah ta tabaraka wata'ala yana mai tsarkake niyyarsa sannan yana yin riko da hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi sanama ya faɗa kai salatun la zillu ko la zillu idan ya zama la zillu daga al ana nufin al-khiyana mana abubuwa guda uku inda suna zuciyar mutum ba zai zama mai cin amana ba in ka ɗauki batsi na la zillu abubuwa guda uku in suna cikin zuciyar mutum ba zai zama mai kullatar kowa ba abu na farko shine kokarin yin abu dan Allah da neman lada a gurin Allah duk mai yin wannan to za ga bai jin haushin wani a zuciyarsa ko baya cin amana abu na biyu shine nasiha ga kowane irin musulmi abu na uku shine lazimtar jama'ar musulmi duk mutumin da yana wannan to za ga zuciyarsa babu cin amana ko kuma zuciyarsa babu kullatar wani ya uwa wannan hadisin ibnu mada ya fitar da shi shekul albani ya inganta shi ya uwa duk mutumin da yake da aƙida lafiyayya yake da hanya madaidaiciya to lalle zai ɗauki wanke zuciyarsa daga dukkan wata ƙiyayya ga wani da dukkan hasada ga wani musamman musulmi yan uwansa shi yasa bid'a take da sharri wani malami Sa'id ibn Ambasa yake cewa in dai mutum zai ringa kirkiro bid'a to da ƙarshe sai kaga ba wanda yake jin haushi sai musulmai yan uwansa saboda za ka kawo bid'a sai ma ba addini bane daga nan za ka fara jin haushin su amma in dai kana tafiya akan sunna to lalle za ka ga cewa kana kaunar yan uwanka musulmi kuma kana kana ji da su a rayuwarka me dalilin da zai sa me zai ja mana in muna aikatawa zuciyarmu ta zama lafiya zuciya ba mu jin haushin kowa abu na farko shine kullun ya zama lahira kake nema duk abin da zaka yi ka nufi Allah dan ka samu lahira kar ka yadda zuciyarka ta ɓata da neman duniya shi sa manzala ya yake duk wanda duniya ita ke manufarsa to Allah zai tarwatsa al'amuranta ka taro nan ya kubce ka nan ya kubce saboda me duniya kake nema sannan abu na gaba da Allah zai ma shi ne Allah zai sama talautin ka a tsakanin idanka kullum duk abin da Allah ya baka baka ganin Allah ya ma wani abu wata rana a Saudiya na ga wani mutum wannan mutumin yana zai min wa'azi bawan Allah nan hannunsa guda biyu iya nan babu sannan kafarsa iya nan guda biyu babu sannan makaho ne amma duk sallah in dai na biyo ta kofar da ake kawo shi masallaci sai ƴaƴansa sun ɗauko shi a kura sun kawo shi yayi sallah bai je na bautata ma Allah ba bai da hannu biyu iya nan bai da kafa biyu iya nan sannan makaho ne amma kai Allah bai baka wannan ni'imar ba wa ya gaya ma dole sai ka zama mai kuɗi kamar wani ai wani arzikin sa kaɗan ne a duniya mai yawan yana lahira wani kuma mai yawan ne a duniya kaɗan ɗin yana lahira wani kuma Allah duka ya bashi gaba ɗaya shi sa aka ce mu ringa addu'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana amma kar ka yarda san duniya ya bata ma imaninka shi sa Allah ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madahura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah yake duk wanda yake nufin dole sai ya samu duniya to sai Allah ya bada wani abu guda biyu yace ita duniya muna ba da ita ne ma na sha'u gwargwadon yadda ma ga dama kila kai burin ka biliyan ɗaya shi kuma Allah ya kaddara dubu goma zaka samu shine ma na sha'u kila kuma burin ka dubu goma amma Allah ya kaddara cewa miliyan hamsin zaka samu shine ma na sha'u gwargwadon yadda ma ga dama to wannan din ma ba kowa fa zamu ba ba liman nuridu sai wanda muka so mu ba wani din nasinsa da neman duniyarsa ba zai samu ba kuma duk abin da Allah ya rubuta ma sai ka samu ba sai ka so duniya ba wata rana ana bada labarin sai na ali ya zo kasuwa sa na abin hawansa sai ba wani mutum ajiya bayan ya shiga kasuwa sai ya sa a ransa cewa in ya fito zai ba wannan mutumin dirhami ɗari wanda ya ba shi ajiyar sa shi ko mutumin sai ya gajan hakuri kawai sai ya je sada sirdin dirhami ɗari sai na ali yana fitowa sai gabe ga mutumi ba amma ga sirdinsa can a gurin wani sai ce malam wannan sirri na ne sai ce a'a ba naka bane wani mutum da ya sayar a'a yace wani na ba ajiya a nan gurin yace to ai ya siyan mun yace ai dirhami 100 ya siyan mun sai na Ali yace ga dirhami 100 ka ba ni sirdi na kuma dama wannan dirhami 100 ne ne ba shi amma ya ga jan hakuri ya zo ya siyar dirhami 100 da ya hakuri wacce ya same ta ta hanyar ina halali amma yanzu ya zo ya samu dirhami ta hanyar mai haramu. Bura karka damu da wani duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan duniyar ba za ta zo ma ba sai iya abin da Allah ya rubuta ma duk ka duk bibiyar ka da neman duniya duk aikata haramun ɗinka ba abin da zai zaka samu na duniya sai iya abin da Allah ya rubuta ma amma yace wanda lahira ita ce manufarsa Allah zai tara mai al'amarinsa duk abin da ka sa a gaba sai ka ga bayansa sannan abu na biyu da Allah zai ma Allah zai sama wadata a zuciyarka dan abin da Allah ya baka sai ka gode sannan abu na uku Allah ya ce duniya fa za ta ringa binka tana kaskantacciya kana kyale ta mun ga wannan a gurin malam mahmud gumi duniya na biyo shi amma gumi na watsi da ita duniya na biyo shi amma abubakar mahmud gumi na watsi da duniya in kuma da ita da muhimmanci sai ta kaskantar da kai in ka kyale ta ba ta da muhimmanci kuma sai Allah ya kimanta kai da riga ka ya in wannan hadisi ya zo cikin mutanen na Imam Ahmad da Sunanu ibnu maja shekul Albani ya inganta shi abu na gaba da zai sa wato mu samu wankewar zuciya ba ji ba ma jin haushin wani shine duk wani farilla da Allah ya dora maka ringa aikatawa sannan in ka samu dama ka dan ringa karawa da nafila domin ya inganta cikin Bukhari hadisul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce duk wanda yake adawa da waliyina to ina mai shelani kuma zan yake shi yace bawa na ba zai kusance ni da wani abu da nake so sama da abin da na farlanta mai in kana so kai kima da daraja a wurin Allah duk abin da Allah ya farlanta maka ringa aiki da shi sannan ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da yin nafil filoli bayan ya kula da farilla kuma ya ringa nafila yake inda yana wannan sai na zo ina san shi yace in ko ina son sa ni zan zama jinsa da yake ji da shi ma'ana ba zai ji komai ba sai alkhairi ni zan zama idan sai yake gani da shi ba zai kalli komai ba sai alkhairi ni zan zama hannunsa da yake damka da shi ba zai damki komai ba sai alkhairi ni zan zama kafarsa da yake takawa ya je wani guri sannan ba zai je ko ina ba sai inda na yarda da shi yace da wannan bawan zai roƙe ni wallahi sai na bashi haka Allah yake bayan lamul qasmi da kuma nunu tawkid as-sakila yace wallahi lallai sai na bashi wani bawa mai yin farilla ya kula da nafila sannan yace wallahi wannan bawan in wani abun tsoro ya bashi tsoro in ne ne mu kariya ta ni kuma Allah ya wallahi sai na kare shi wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi daga Abu Hurairah ya uwa iya daga cikin abin da zai sa zuciyar mu ta wanke ta zama lafiyayya shine yawan tilawan Qur'ani kar ka yadda baka tilawan Qur'ani da yawan mu musamman matasa za a ga mun yadda mu karatun boko matashi ba jin kunya a ganshi da kowane irin novel a ganshi da da ce bai damu ba a ganshi da concubine bai damu ba a ganshi da how Europe under develop Africa duk bai damu ba a ganshi da undesirable element bayan shi ne zai element tun da baya karatun ƙur'ani ai abin kunya ne a ce kana matashi yau baka iya ƙur'ani ba lallai in baka koyi ƙur'ani kana yaranta ba za ka tsufa lokaci ya ma yawa baka da abin yi amma ko baka da abokin hira amma da za ka koyi karatun ƙur'ani kana matashi lokacin da ka tsufa 'ya'yanka sun taso suna ɗaukar nauyinka kai kuma sai ka dukufa akan littafin Allah ka gina lahirarka amma dai mu da ƙur'ani ba ba wani abu da za ka samu kai kima kai daraja irin kai haddan qur'ani babu shi shi sa ko lokacin da gwamnati take cewa za ta hana za a yi kaza za a yi kaza mu mafaɗi gaskiya muka ce hana makarantar allo to wannan zai taimaka qur'ani ya lalace a gurin mutane domin garda suna da sirrin haddace alqur'ani na abubuwa da yawa wanda wata ran zan mana hudu ba akan ƙur'ani zan lissafo mana wasu daga ciki kuma za a sha mamaki amma dai ka ringa karatun qur'ani dan qur'ani magani ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahma qur'ani magani ne sannan qur'ani rahama ne lalle in kana da qur'ani ka samu magani sannan kuma Allah zai ma rahama ta hanyar karatun alqur'ani wani karatu za a ce ma harafi ɗaya za a baka kyakkyawan aiki guda goma manzo Allah yake ba fa na ce muku alif lam mim harafi ɗaya bane a'a lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun da zan zo karatun qur'ani in ce bismillahir rahmanir rahim kyakkyawan aiki 190 za a bani ya ke tunanin na karanta fatiha balle in hada da bakara in hada da Ali imran in hada da suratun nisa wannan duk wanda suka da qur'ani sun sani wani sai ma izu 20 kullun wani sai ma izu 10 kullun wani ma izu 6 kullun wani ma izu 5 kullun wanda suka sa rayuwarsa a karatun qur'ani ba sa yadda gari ya fito ya waye biki karatun qur'ani ba lalle mu dage da karatun qur'ani ƴaƴan mu da muke karatun qur'ani ya ƴan uwa iya daga cikin abin da yasa zuciyar mu ta wanku shine mu ringa yaɗa sallama a tsakanin mu ba wai sallamar kawai ba duk wanda kace assalamu alaikum ka ce amincin Allah ya tabbata a gare shi dan Allah wanda ka roƙa wa amincin Allah dan Allah kana buƙatar amincin wani ya rasa amincin wani Allah ai in ya samu amincin Allah shi ke nan bai da problem to ka roƙa mai amincin Allah amma kuma ka zo kana haɗa mai makirci da maƙarƙashiya kamar kana contradicting kanka ne duk mutumin da zaka ce mai assalamu alaikum kana nufin ba za ka cutu ta hanya ta ba shi sa manzon Allah sai salama yake mafi alkhairin musulmi shine man salimal na min lisanihi wa yadi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa ba zai cuce su ta hanyar hannunsa ba ba zai cuce su ta hanyar harshensa ba amma mu mutane nawa muke cutarwa ta hanyar harshen mu wasu ma mu musu ƙarya to mala'ika yana nan ya rubuta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya ƴan uwa Azala ta ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba kuma sai kuna son junanku ba na gaya muku wani abu idan kun yi ba za ku so juna shine ku ringa yaɗa sallama a tsakaninku wannan hadisin muslim ne daga abu huraira ya yan uwa ka samu wankakkiyar zuciya wannan ni'ima ce daga Allah in ka nima zai baka kyauta ce daga wajen abun bauta dan haka iya daga cikin abin da ya sa musulmai suka yi nasara zamanin annabi ta salama shine zuciyarsu ayatu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi sai ce mai wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim saboda zukatan su a haɗa suke suna kaunar juna suna son juna shi sa addinin musulunci ya hana mu murarraba wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin imam al-qurtubi ɗaya ne daga cikin manyan malaman tafsiri na malikiya yace cewa haduwar zuciyar musulmai wani baya jin haushin wani shi ne dalilin da ya sa manzala ta salama ya yi nasara to mu ma muna so mu nasara sai mun zo ba ma jin haushin juna muna wa juna afwa muna yafe wa junanmu ai mu ba mu asumai bane yau in ne mu'amala da kai to ɗaya sai biyu sai na bata ma rai to ai da ma ka zan bata ma in na bata ma sai ka yafe mu kai ma in ka bata mun sai in yafe ma shi kenan sai a zauna lafiya tunda dai Abubakar da Umar za su saba har a je gaban manzon Allah sai salama to ni da kai waye wa'annan yan aljanna ne tun suna duniya an ce yan aljanna ne ni da kai kwalalibe muke ba wanda yake da tabbas cewa sai ya shiga aljanna sai dai yadda Allah madaukin sarki ya kaddara muna roƙon Allah ta'ala ya samu yan aljanna ne ɗayan uwa abu na ƙarshe wanko zuciya dalili ne da kisa duk ibada da kake Allah ya karba in dai kana san Allah ya ringa karɓar ibada ka ka daina kullatar musulmai ka daina musu hasada ka daina kokarin zaluntar su ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar komai duk abin da za ku yi da musulmi dan uwan kamar amana hatta na kai musu amana wannan amana sai ta fahimci addini ka gane kai ba mutumin banza ba ne. amma a kasuwa ka cuce uwanka musulmi a gida ka cuce su ka cutar da makotanka ka cutar da matarka da 'ya'yanka matarka ta cutar da kai wannan shi ya jawo duk muke tsintar kanmu a cikin matsaloli daban-daban amma da zan gyara daure kai ma ka daure ki gyara dukkan mu nan mu daure mu gyara da al'amura sun gyaru amma kowa na rayuwa akan son zuciyarsa in an tashi magana yanzu ne ce ai shugabannin nan azzalumai to akai ma shine dalili da kai ake yin algus a kasuwa da kai ake yin algus wajen sai da shinkafa ka sa mata wannan karfan ka cire kwano daya za ka sai da buhu dubu sai ka tara kwano dubu sai ka mai ka samo leda kai musu wani buhun wannan kuɗin ji haramun kuma in uwanka musulmi kaiwa wani abin kamar abin da zai kyaru kai mai faci a bakin titi mai faci a bakin titi sai ya zo ya yi ma ƙari na faci a tun ɗinka duk wannan muna wa juna makotinka sai ka yi zina da ƙasa sai ka zo unguwa ka zauna ɗan makotinka ka je ka yi luwaɗi da shi ɗan makotinka kuna mai shaye-shaye to duk wannan bala'in da muka zo muke yi a junanmu sai ka ɗauka Allah zai kyale mu wallahi Allah ba zai kyale mu ba Allah yana da ka'ida inna Allah la yughayyiru ma bi kaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim in muna son mu ga daidai mu canja in mun canja Allah zai canja mana yanayin mu amma wannan insecurity da wannan kidnapping da banditry da robbery da boko haram da whatever haram wallahi zai ringa samun mu matukar ba za mu gyara tsakanin mu da Allah ba mu abin da muka iya mu faɗi laifin wani amma mu ba za mu gaya junan mu laifin mu ba to mu sani cewa manzala ta salama ya faɗa yake ana bujiro da aikin bayi duk sati sau biyu ranar alhamis da ranar litinin a wannan rana Allah yana gafarta duk wani bawan sa mumini ranar ake mai gafara ko ranar alhamis ko ranar litinin a ranar Allah yake cewa ya gafarta mana Allah ya kama da cikin wanda yake gafartawa sannan waɗanda ba a gafarta daga cikin muminai sai dai waɗannan a samu waɗansu daga cikin musulmai a tsakaninsu akwai gaba wani ya kasa haƙura wani ya kasa yafe wani to waɗannan masu gabar to ranar su ba a gafarta musu ayyukan nasu ma ba a zuwa sama da shi balle a gafarta musu a wannan ranar Allah ta ga waɗannan guda biyun a matsayin su na musulmi da suke gaba ku kyale su har sai sun daidaita in ba daidaita ba ba sa cikin gafarar Allah tabaraka wa ta'ala lalle mu yafi juna mu wa juna afwa mu zama al'umma guda ɗaya mu taimaki juna sai Allah madaukin sarkin waye taimaka mana wannan hadisi musulmi ya fitar da shi daga Abu Huraira ya ƴan uwa wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen gyaruwa halayen mu wajen zamantakewar mu wajen mutuntawar mu Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa hana hawdat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih immatana wa lati umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فاجعل آتبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد